إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان من أيها وبنجي سبحانه وتعالى بوديا wannan da ya kaddara ma rayukanmu ganin wannan lokaci da ake gabatar da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al'imamun barbahari muna ƙara gode ma Allah ta'ala da ya ba mu ikon haduwa domin gabatar da wannan darasi kamar wanda aka saba darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata a cikin wannan littafi Shi ne darasi na goma sha takwas wanda kenan yau insha Allah za mu fara farkon darasi na goma sha tara darasinmu da ya gabata mun dakata a daidai gabar da al'imam al-barbahari rahmatullahi alayhi yake yin bayani cewa a dabarin yin jayayya da barin yin jidali da barin yin mutu akan kan saboda ƙaddara ita sirrin Allah ce ko asirin Allah ce da aka ga dukkanin ƙungiyoyi wasu hatta ma na bata sun yarda da ƙaddara in bancin dai ƙadariya waɗanda sun suna mutu a kan ƙaddara ba su ma lamunta da ƙaddara ba wanda wannan kure na babba insha Allah subhanahu wa ta'ala gabar da za mu tashi a yau cikin wannan darasin namu na ainihi goma sha tara tunda mun riga mun kammala da na sha takwas to za mu fara daidai gabar da al'imamul barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa والإيمان بأن bi الله صلى الله عليه wa وسلم wa به إلى السماء لأي sama da yin imani da cewa shi wannan babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tafi da shi zuwa sama ma'ana an taso da shi daga masallaci mai alfarma zuwa masallacin kudu inda daga nan ne suka tafi tare da jibril a suka zo sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai a wurin da aka tarar da inda shi jibril alaihi salam nan ne aka ba shi dama nan ne ba zai iya tsallake wannan wurin ba sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce zai gana da Allah ha Allah ta'ala ya bashi salloli guda biyar wayanda muke yi a cikin wurin mu da kwanan mu wanda ga asali sallah hamsin ce amma bayan dawowar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai tarar da annabi musa alaihi salam ya tambaye shi ya gaya mai cewa an ba shi sallah hamsin domin ya kawo ma al'ummarsa ce to ina sanar shi ka cewa al'ummar nan ta ka ba su iyawa ko ma ka roƙi Allah a rage daga sallah hamsin al'ummarsa ba sa iyawa to ya koma aka rage yana komawa aka rage ana komawa ana ragewa har ya na cewa sun dawo sallah biyar inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji kunya komawa wurin Allah domin a rage masa daga sallah biyar ga shi muna yin su sallah biyar amma kuma ana ba mu ladar sallah hamsin a kansu wannan baiwa ce ta Allah ta'ala wadda ya yi gare mu mu al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sara ila al'arsh kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tare da jibril a zuwa wurin al'arshin Allah wa kallam Allah ya yi magana da Allah tabaraka wa ta'ala wa fala aljanna wa tsala ila ya shiga aljanna ya yi tsinkaye zuwa ga wuta ma'ana an gwada masa wuta da irin abubuwan da ke cikin wuta na mugun gani ya ga nau'in kalan mutane mabambanta wara mala'ika kuma ya ga mala'iku wa sami'a kalam Allah azza wa jal shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji maganar Allah ta'ala da yake idanunmu a duniya ba sa iya ganin Allah hatta shi ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ga Allah da idansa ba saboda la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa don haka ba ma iya ganin Allah da idan mu a nan duniya bayar idan mu ba ta iya ganin Allah kamar da Allah ta'ala ya ba mu labari annabi Musa alaihi salam ya roƙi Allah ya gwada mishi ainihin kansa Allah ta'ala ya ce masa ba za ka iya ka gane ni ba amma kalli wannan dutse na duru sai na idan ya tabbata a gurin da yake to da sani za ka gani lokacin da Allah ta'ala ya bayyana akan wannan dutsen sai dutsen ya kasance rugurgutsacce ya koma toka ya rifde sai annabi musa ya haɗi yana sumamme wa nushrat lahul anbiya kuma an tara masa annabawa bayan da ya zo ya gana da Allah ta'ala Allah ya bashi wannan sallah guda biyar da muke yi a cikin wuni da kwana da an tara masa annabawa wa qad ra'a saradiqatul arsh ya ga arzi na al'arshi wal kursi kuma ya ga kursi na Allah ta'ala amma bai ga ainihin ubangiji ta'ala ba wa jami'a ma fi samawa ya ga dukkanin abin da ke cikin samai guda bakwai wa ma fil aradin da abin da ke cikin asai guda bakwai fil yaqaza a farke wannan ta yadda aka yi da shi ba a mafarki ba ne? a'a a farke aka ta yi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amalahu jibril jibril alaihi salam ya dauke shi alal buraq akan wannan taguwarsa hatta adarahu fi samawat har jibril alaihi salam ya kewaya da shiya a cikin sammai bayan da suka yi tayya daga masallaci mai alharma zuwa masallacin kudus nan ne ha jibril alaihi salam ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka nufi sama wa furidat alaihi salawatul hamd bayan da annabi ya gana da Allah to an fardanta masa salloli guda biyar fi tilkan laila a cikin wancan daren na ganawa wanda aka yi isra'i da mi'iraji da shiya inda ga sunan har yau har muna yin wayannan salloli za ka samu masu yawa daga cikin mu masallata ba su san ka ce masalla ba mai yawa daga cikin mu masallata suna yin sallah kawai ba tare da ilimi akan abin da a sallah ba gashi kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala duk inda ya magana a cikin littafin sa yana magana ne akan iqamus sala tsaye da sallah to yana magana akan wato ainihi tsaye da sallah ba yin sallah kawai ba za ka ga in kakkalle mu muna yin sallah mun kasu gida-gida akwai wani daga cikinmu wanda zai yi alwala ko ya shiga masallaci ya yi tsaye bai ma cewa komi iyaka dai shi yana yin sallah bai san niyyar sallah ba bai san warillar sallah ba bai san sunnar sallah ba bai san mustahabbin sallah ba da za ka yi mai tambaya game da sha'anin duniya ya san duniya ya san ƙasashen duniya in ma ka tambaye shi ƙila shugabannin ƙasashe na duniya zai iya baka labari in ma ka tambaye shi labarin duniya zai baka labari in ma ka tambaye shi labarin manya-manyan 'yan siyasa zai baka labari manya-manyan shugabanni ko gwamnoni zai baka labari manya-manyan 'yan wasa masu dambe ko masu kwallo na duniya ya san su amma kuma bai san sallah ba kaga kenan akwai matsala tunda ita sallar nan na daga cikin gimshikan musulunci guda biyar yin sallah da haƙoƙinta ka san farillanta ka san sunnoninta ka san mustahabbanta kuma ka koyi karatun Alƙur'ani yadda za ka yi sallah ɗin saboda ba mu da wani uzuri ko zarafi da za mu ba su a wurin Allah ya zama kai baka iya karanta fatiha ba kuma kana sallah baka iya fatiha ba kuma kana sallah ka ke nan mi ka karantawa baka sa abin da kaka karantawa ba wanda fatiha nan ayoyi ne guda bakwai wanda a Allah komai tsananin gazawarka da kasawarka da balada da an ka jarabe ka da ita cikin wata bakwai za ka iya karanta fatiha kuma ka iya kuma ka santa kuma ka kware da karatun idan ka yi wata bakwai kana koyon fatiha za ka iya nan ka dawo ga surori na ƙasa su ma in ka kiyaye cikin shekara bakwai za ka samu surorin da za ka yi sallah da zuwa ta wannan ke da ya ku bayan allah mu falta mu faɗaka sallah an ba wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita a sama kuma ya zo da ita kuma sallan nan farilla ce akan kowane kuma farilla aini mu farilla take a kanta wani bai dauke ma wani a cikin wannan daren da aka yi ta ya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nan ne aka bashi wannan sallah wa raja'a ila makka lailatihi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk dai a cikin wannan daren ya dawo a garin makka haka ya faru ne qablal hijira gabanin annabi ya hijira ya koma a garin madina to nan ne aka yi wannan isra'i da mi'raji da shiya don haka kenan ko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo a garin madina an riga an fardanta sallah a kan mu al'ummarsa kuma sallan nan har yau tana nan matsayinta na farilla wa alamta sani ya kai dan uwa musulmi anna arwaha shuhada hakika rayukan shahidai waɗanda suka je yaƙi saboda Allah aka karɓe rayuwarsu biya wasu lifairi hodorin suna cikin bali tsuntsaye tsanwa tasrahu fil janna tana yawo da su a cikin aljanna wa ta'awi ila qanabil tahta al kuma tana shawage karkashin wato ainihi wasu fitilu da suke kasan al'arshi wa arwaha rayukan alfujjar waɗanda suke fajirai wal kuffar da kafirai fi bi'iri a barahuta suna cikin wata rijiya da ake ce ma barahut wa iya fi ita wannan a rijiya ta barahut tana a cikin sijin cikin wuta kenan rayukansu suna cikin tsananin azaba suna cikin tsananin tashin hankali suna cikin tsananin fitina a lokaci guda da rayukan waɗanda suka je yaƙi saboda Allah aka garɓe rayukansu suna cikin don tsuntsayen aljanna ɗanwa tsuntsayen suna yawo suna shawagi da suwa a cikin aljanna a cikin rama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan na al'imam al bahari allah shi mishi rama yake cewa wal imanu bi annal magita yuqadu fi qabrihi yana daga cikin abin da an wajibi ga mutum musulmi ya yi imani cewa mamaci wanda aka karɓe ransa za a tayar da shi zaune a cikin kabarinsa wa yursalu fihi ruh kuma za a sako masa rayuwarsa wannan da aka karɓe hatta yas'alahu munkarun wa nakir sai wa'annan mala'ikun guda biyu sun zo sun masu tambaya ɗayan sunansa munkar na biyun sunansa nakir za su zo su yi mai tambaya akan menene za su yi ma mamaci tambaya bayan an binne shi yan uwa sun juya daga barinsa ga shi kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya tabbatar a hadisi ingantacce cewa yana jin ƙar'ani alihim wato sautin takalma na masu juyawa bayan ya ji wannan sautin na takalma masu juyawa daga binne shi to sannan mala'iku za su zo guda biyu su tayar da shi zaune sai mai tambaya anil iman game da imani za su yi mai tambaya game da imani wane ne mahalicinka za su yi mai tambaya game da imani da kuma shari'o'i na imani su tusalluru hawu sannan a sanke rayuwarsa bila alam bayan mala'iku sun masa tambaya waye ne mahalicinka waye ne annabinka menene addininka ya karɓa rayuwar kawai kuma za a sake sanci rayuwar ba da tsanani ba sai ya zama yanzu yana cikin hayatun barzakhiyya wadda la ya'lamu haqiqataha la alamu haƙiƙatu ha illallah ba wanda ya san haƙiƙanin wannan rayuwa in ba Allah ba zai zauna cikin rahama zai zauna cikin jinƙai zai zauna cikin hutawa a zuwa lokacin da za a yi busa ta alƙiyama inda za mu fito daga kaburburanmu zuwa ardil mahshar wurin da za a tara mu domin yi mana hisabi wa ya al-mayyitu zaira idza zara kuma mamaci yana gane mai ziyara idan ya ziyarce shi ya zo ya yi masa sallama assalamu alaikum ala diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun antum faratuna wa nahnu taba' نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم السلام عليكم دار صم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون kamar da yawa da ruwayoyi suka zo mabambanta game da ziyara ta ainihi makabarta ko kuma idan ka gita a makabarta irin abin da za ka karanta na addu'a idan ka kawo ziyara wanda yake a kabarin yana sanin cewa an masa ziyara ta hanyar wannan addu'a wa amul mu'min fil qabr mu'mini yana samun ni'ima ana ni'imta shi a cikin kabarinsa wa yu'azzabul fajir ana azabtar da wanda yake fajiri kaifa sha Allah wargwadon wada Allah ta'ala ya so a ainihi azabtar da shiya wannan yana daga cikin asalin imani yadda da cewa akwai azabar kabari kuma akwai ni'ima cikin kabari da ni'imar kabari da azabar kabari waɗannan dukkan su tabbatattu ne a cikin hadisai ingantattu mabambanta cewa wasu daga cikin bayin Allah za su dace za su ci riba za su ci nasara ga rayuwarsu inda za su samu ni'ima a kabarinsu wasu kuma waɗanda suka bijirewa ubangiji ta'ala ba su yi masa da'a ba ba su yi biyayya ga babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su ci karo da fitina su ci karo da tashin hankali su ci karo da matsaji a kabarinsu الإمام البربهاري رحمه الله تعالى استمر يقول والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى na daga cikin abin da an wajibi mutum ya yi imani cewa Allah ya yi magana da annabi Musa bin Imran ɗan Imran alaihi salatu amincin Allah tabbata gare shi yau mutur a wannan rana ta turi sina ko kuma a dukin turu saina wa musa ya min kalamil min kalam bi sautin waqa'a fi masami'i annabi musa halin kasancewarsa yana jin maganar ubangiji su Uwa wata'ala da sautin da yake aukuwa a cikin masaurarar shi annabi musa Allah ta'ala yana magana annabi Musa yana jin maganar Ubangiji maganar kuma da sauti wanda yana kwankwasa jikin annabi Musa lamin gairi ba waninsa ba ba wani ne yake yin tahinta ga Ubangiji ta'ala ba idan Allah ya waɗi wancan ya waɗi a'a annabi Musa ya ji maganar Allah lokacin da Allah ta'ala yake yin magana da shiya man qala gaira haza duk wanda ya wadi abinda ba wannan ba na cewa annabi Musa ya ji maganar Allah ma'ana yake ba maganar Allah ba ce maganar wani ce faƙaɗe kafara billahi lazim hakika ya kafir cewa Allah mabuwayi mai girma duk wanda ya ce maganar Allah talika ce eh, ya jingina zaman maganar Allah talika kamar wa da mu bayi muke talikai to ya yi ridda ya yi da kansa daga cikin da'irar musulunci kuma wanda ya yi wannan furuci ya ainihi yauhintar da magana ga Allah ma'ana ya jingina cewa magana Allah hadisa ce kamar mu ba ƙadimiya ba wannan ya ainihi kafirtar da kansa ko ya kafirce ga Allah mabuwayi mai girma lalle ne mu yadda cewa annabi Musa ya ji saukin maganar Allah gabanin ya zo ya ainihi wato su ma lokacin da ya bayyana akan wannan dutsen na kwarin saina da yake ubangiji ta'ala ya yi magana da annabi musa a wurare mabambanta ba wuri guda ba amma shi yasa ake ce ma annabi musa kalamullah hmm? wa kallamallahu musa taklima allah ya yi magana da annabi musa wato magana ba sau guda ba الإمام البربهاري واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره كذني يا كي دموا مسلمشي حقيقة شر دا على خيري دب سنا هارواني da kaddarawar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukuntawarsa, saboda haka ya zama wajibi mutum ya yi imani da alƙada wal mutum ya yi imani da wa Allah da wa Allah kuma mutum ya yadda cewa haƙiƙa duk wani abin da ya faru a cikin wannan duniya da ba ya faru ne haka sudan ba ba tare da sani ba a'a Allah ta'ala ya kaddara shi kuma ya sa an rubuta a cikin lawul mahfuz kuma ubangiji subhanahu ta'ala. ya san da waruwar wannan abin ba wai ya waru ne ba ba tare da ilimi ba a'a gabanin ya waru Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi kuma ya sa rubuta a cikin lawul mahfuz sannan kuma shi ya kaddara faruwar wannan abin sannan Allah ta'ala ya talita abin ya samar da shi kuma ya so haka ta kasance da haka ba a samun wani abu cikin duniya ba tare da ilimi na hukuncin Allah da ƙaddara Allah ya riga ya ba a wurin Ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana Allah ya san da shi sai Allah ta'ala ya san da wannan abin gabani ya kasance ko menene ya faru to Allah ne ya kaddara na daga cikin wayannan abubuwan da ba za su faru ba sai Allah ya san da zuwa akwai alkhairi akwai sharri wanda alkhairi da sharri dukkansu ubangiji ta'ala yake kaddara faruwarsu amma idan ka samu alkhairi za ka gode wa Allah ta'ala wanda kuma ya samu aka sun haka wala ya lumanna illa nafsa faman wajada khairan falyamidillah idan ka samu wani abu na kaddara ta alkhairi to ka gode ma Allah wannan zaran baiwar Allah ne idan ka samu akasin haka to fala talumanna illa nafsa kada ka zargi kowa in bayan kai kanka ka dingina gazawa da kasawa gare ka saboda haka abin da yake faruwa gare mu mu bayin Allah yana faruwa ne da hukuntawar Allah da kuma kaddarawar Allah aka sharrin da yake faruwa gare mu mu bayin Allah da hukuntawar Allah ne da ƙaddarawar Allah kafirci da imani a rashin lahiya da lahiya yunwa da ƙoshi wadata da talauci duk wannan gaba ɗaya suna faruwa ne da hukuncin Allah da ƙaddarawar Allah amma idan muka dubi kafirci za mu ga shi Allah shi ya yi kafirci shi ya yi kafirai amma a cikin littafinsa yake cewa wala yarda li ibadihi kufr Allah bai yarda ma bayansa da su yi kahirci ba amma bisa ga ni? da kahirci da imani duk Allah ne ya kaddara kuma ya hukumta haka da rashin lahiya da samun lahiya duk Allah ne ya kaddara ya hukumta haka da yunwa da koshi duk Allah ne ya kaddara kuma ya hukumta haka da wadata da talauci duk Allah ne ya kaddara kuma ya hukunta dukkan wannan yana waruwa ne da hukuntawar ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka ya ku bayin Allah akwai bukatar mu kula akwai bukatar mu lura akwai buƙatar mu ainihi zama masu tabbatuwa akan neman gane abinda ake nema akan mu ma'anar wannan shine mai ƙoƙarin sanin shari'a da abin da shari'a take umarni a kansa kuma mu zama masu ingantattar aƙida ba waɗanda suke da kurtattar aƙida ba mu zama aƙida mu mun kula da ita kulawa mun sata a gaban komai wala aqalu mauludun أوتي كل إنسان من العقل ما أراد ما أراد الله عز وجل والعقل هنكلي مولود وانا أبني دا الله تعالى يكي سامر دشي كما هو ديارو يكي ساموا أوتي كل إنسان من العقل ما أراد الله هو الله تعالى يا ba shi gwargwadon abin da Allah ya so na saboda haka za ga mu al'umma hankulan mu sun bambanta za ka samu wani yana da fahimta kuma yana da lura kuma yana da ganewa kuma yana da kula amma wani kuma ba zai iya haɗa waɗannan nau'o'a wuri guda ba balle tana ma ya aiwatar da su don haka allah ya so ya ba kowanmu gwargwadon abin da ya bashi na hankali ya tafawa na fil mutane ana samun fifiko da bambanci game da abin da ya shahi sha'ani na hankulansu misla zarra fi misalin kwaya a zarra a sama da ka ga ga sunan da yawa suna shawagi suna yawo amma ba kama iya ganin su in kana son ka ga kwaya a zarra ba za ka iya kallon ba sai an sama mukaddiratun nazr kamar a microsoft ko kuma abin da ya kama da shi wanda shi yake girmamar da abin da yake dan cino in an sa zai ka kalla ka gare su ga sunan suna shawagi a haka an mu mabambanta ne hankalin wannan ya sha bamban da wancan hankalin wancan ya sha bamban da wannan wa yuslabu min kulli insanin min al'amali ala qadari ma tsawon lahu a minal aqal kowa ana so ana nema daga kowane mutum ya aikata gwargwadon abin da Allah ya bashi na hankali na fahimta na ganewa na lura ya tsaya aiki me yasa Allah ta'ala ya halicce ni me yasa Allah ta'ala ya halicce ka to ga dalilin da ya sa Allah ya halitta mu to akwai buƙatar a ga aikin mu ƙasa mai nuna mun yadda da abin da aka talita mu a dalilinsa walaysa al biktisabin shi hankali da Allah ta'ala yake bayarwa bai kasance ana samun shi ba saboda nema ba kai ne zaka nemar wa kanka hankali ba a'a Allah ne zai so ya baka aka wanda aka jarraba da rashin hankali ya zama baya da hankali ba wai don ya yi ma Allah wani laifi ba ne a'a haka ne dai sha Allahu wa Allah ya so haka ya hukumta haka sai zama baya da hankali ba don bai nema ba a'a hankalin ba neman sa ake yi ba ba bida ake yi ba ba bida hankali kake yi don ka same shi ba ma huwa kawai shi hankali fadlin min Allah falala ce daga wurin Allah azza wa jal mabuwayi mai girma don haka idan ka ga dan uwanka wanda aka jarraba da rashin hankali kada ka zarge shi kuma kada ka cutar da shi kuma kada ka aibanta shi in za ka iya yin wani abu kawai ka ce alhamdulillahi lazi afani min mabtalaka bihi na gode wa Allah wannan da ya tseratar da ni ya bani lahiya daga abin da ya jarrabe ka da shi sannan ka roƙon mai sauƙin Allah ko ma ba mahaukaci ba ne in ka ga an jarrabe da wani da wani abu wanda kai Allah bai jarrabe ka da shi ba sai ka gode wa Allah ka bayyana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ya bayyana mana a cikin wannan gaba cewa shi dai hankali ɗan adam ba shi ke nemar makansa hankali ba hankali falala ce ta Allah kuma ya raba ya ba kowa daga cikinmu daidai gwargwadon abin da ya bashi saboda haka za ka ga akwai bambanci na hankula tsakanin mu da 'yan uwanmu wane ya ɗara wani hankali in ma za ka ba da misali ta ce wane nan mai hankali ko wane nan mai yi sanu-sanu? e eh, ƙwarai shi sassai al'imam albarba hari rahimahullahu ta'ala ya ci gaba yana cewa wa'alam annallaha faddala ibada ba'dahum ala ba'd ka sani ya kai dan uwa a cikin musulunci Allah subhanahu Ta'ala ya fifita bayi sashen su kan sashe fi duniya wal a duniya da kuma lahira na duniya ma Allah ta'ala ya bambanta mu al'umma tsakanin mu da 'yan uwanmu haka ma lahira Allah ta'ala ya bambanta al'umma wasu sun yi wasu wasu sun yi wasu a duniya wasu sun yi wasu a lahira da yawa wanda yake za ka gane shi nan duniya in ka gane shi kafo shi ya girma cikin wadata da girma amma idan aka auna shi a lahira ko nauyin fifikin sauro bai yi ba baya bakin komai a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala wani kuma za ka gane shi a nan duniya kaskance amma a lahira ka gane shi cikin manya-manyan matsayi wuri manya babban matsayi Allah ta'ala ya karrama shi ya girmama shi saboda ya bi Allah da takawa adalar minhu wannan kuma abin da ya sa Allah ta'ala ya bibita mu bayinsa wasu suka fi wasu tun a duniya da kuma a lahira adalan minu wannan dai adalci daga gare shi wannan adalci ne Allah idan haka ya fifita wasu akan wasu duniya da kuma lahira la yuqaru jala jara ba za a ce Allah ya yi zalunci ba a'a wala haba kuma ba za a ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabar ba Allah haka ya so wasu su yi wasu kuma ba zalunci ba ne Allah bai zalunci ba a'a Allah ma ya haramta zalunci ya yi bayani a cikin hadisul qudusi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama saboda haka sai Allah ya mana kashe daga baki daya cewa ta zalamu kada ku zalunci junanku wannan ya zalunci wannan wance ya zalunci wannan wannan Allah ta'ala ya hana Allah ya hana mana yin zalunci faman Kwala, duk wanda ya ce inna fadlallah haƙiƙa baiwar Allah alal mu'min wal kafir sawa ga mumini da kafiri duk ɗaya ne fa huwa sahibu bid'a ya zama ma'abuci bid'a falalar Allah ga bayinsa tsakanin mumini da kayuri akwai bambanci akwai bambanci ba magana wai samun duniya ba inna Allah yuhdi dunya liman yuhibbu wala inna Allah yuhdi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu Allah yana bayar da duniyar ga wanda yake so da wanda ma baya so amma wala yuhdi iman illa liman yuhibbu bai ba da imani sai ga wanda yake so ta kare kenan daidaitawa game da falalar Allah ga wanda yake mai imani da marar imani yin haka bid'a ne bal faddala Allah mumin a aha Allah ta'ala ya fifita mumini alal kafir akan kafiri saboda shi mumini yana da tanaje-tanaje waɗanda Allah ta'ala ya yi masa kafiri kuma zai dawama khalidan mukhalladan finna da zarar ya mutu da duk wata dama da yake da ita ta kare mishi ya alal haka ba za a ce mai da'a da mai saban Allah wai duk daidai suke ba a'a ba su daidai A ma a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yayi bayani al mu'minul qawiyyu khairun min al mu'minid da'if wa fi kullin khairun kowannen yana da alkaidi mai ƙarfi da mai rauni amma mai karfin yayi mai rauni saboda haka mumini mai da'a yayi mumini mai sabo mumini yayi kahi haka cikin wannan mumini ne wancan mumini ne to mumini mai da'a yayi mumini mai sabo ma'ana ya bambanta ko akwai bambanci a tsakaninsu wal ma'sumu alal maqdum wanda Allah ta'ala ya kare shi daga aikata aiki na saban Allah shi an mafifici bisa ga wanda Allah ya bar taimakonsa Allah ya jaye gudunmawarsa kuma ya jaye agajin shi kuma ya jaye taimakon shi daga gare shi kaga ba su daidai wanga da Allah ya tsare sai ya zama ba abin da yake kokari bayan da ya shari'a bayan da ya sunna bayan tsayawa akan akida ingantacca wanga da Allah ta'ala ya cire taimakonsa a wurin shi to sai ya kasance yana ɗemuwa yana faɗawa cikin laifuka da zunubai Allah ta'ala ya yi wannan bambanci adalan minu Allah ya yi wannan bambanci don ɗaya adalci na daga gare shi wa fadluhu yu'tihi man yasha shi Allah baiwarsa yana bayar da ita ga wanda yake so wa yamna'uhu man yasha kuma Allah ta'ala sai ya hana ma wanda ya so ya hana ma idan Allah ya hana ba wanda zai tambaya ce me yasa Allah ta hana ma wani baiwarka babu kuma idan Allah ya so ya bawa mutum baiwa ka da damar tambaya Allah me yasa ya ba ni baiwa ba ka ya ku bayin Allah kuli imalu fasayar Allah wa amalakum wa rasula ku yi aiki Allah subhanahu wa ta'ala zai ga aikin ku sannan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma zai ga aikin ku ma'ana zai haɗu da ku bayan da kuka samu ramar ubangiji ta'ala tun da shi yanzu yana cikin rayuwa ta barzahu da haka hakika zamanka ka ce wai ke ba ka neman ilimin addinin Allah ba ka son ka san wannan addini ba ka neman ilimin shi da hakika ka kama hanya ta cin nasara ba Ba ka kama hanya ta samun rahamar Allah ba Ba ka kama hanya ta samun gafara Allah ba baka kama hanya ta samun rayuwa mai daɗi ba alhayatu sa'ida ka nemi ilimin addinin Allah ka san addinin Allah wannan bai hana cewa wai ka nemi ilimin duniya ba neman ilimin addinin Allah baya hana maka neman ilimin duniya amma ka san dai ilimin addinin Allah shine akan gaba sannan ka biyar da na duniya don kai kana dan duniya kuma za ka rayu a duniyar akwai buƙatar a yi tare da kai yana yiwa wannan ilimin da za ka sama ma na duniya ya zama maka samun sanadin tsira idan ka aiwatar da shi kamar da Allah ta'ala ya hura da haka ya ku bayan Allah mu sani waɗannan abubuwa da muke karanta mu kanmu bayanai na magabata kama daga ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abin da ya shaye a kawalo na salafuna salih rahmatullahi alaihim to wannan duk muna faɗa ma kanmu ne gaskiya kuma muna kiran kanmu ne akan mu tsaya akan gaskiya kuma idan mun yi haka amfanin zai komo ne a kanmu fatar da ake muna kenan da ƙauna na mun sani mu aikata ba mu sani ba mu nemi sani mun sani muyi aiki da abin da muka sani Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka kan ka ba mu iko muyi aiki da duk abin da muka sani wanda ba mu sani ba Allah ka ba mu iko kan mu nemi ilimin kuma in mun nema Allah ka ganar da mu kuma nazarar lilwaqt insha Allah ne kamata in dakata ya zama kenan darasinmu na gaba na ashirin za mu tashi daidai gabar da al'imamul barbahari rahmatullahi alaihi yake cewa wala hillu an wala hillu an nasihata ahadan min al-muslimin nan al'imamul barbahari wannan gabar da zamu tsaya yana bayyana cewa bai halatta ka ɓoye nasiharka ga wani mutum guda daga cikin musulmai wanda yake mai da'a ne ko kuma fajiri ne mai sabo game da abin da ya sha ya al'amarin addini sai dai za mu zo ga wannan darasi za mu ga ita ma nasiya ba yadda ta zama buɗe ba saboda idan nasiya ta zama buɗe yana da waya a karɓe ta amma idan aka sa hikima a cikin nasiha insha Allah za a ci nasara muna roƙonka Allah ka ba mu nasara ga al'amuranmu Allah ka yi muna muwafaka da dace ka sa ayyukanmu su zama da mai ɗaya takaitaccen wannan karatun da na karanta cikin wannan littafi abinda na karanta a kan daidai muna ka ya Allah ka ba mu lada kurakurai na da nayi Allah ka yaye mini ka kuma shaye shi a cikin zukatan al'umma سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى اللقاء